واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وإن شر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته za mu shiga babi na biyar insha Allah ta'ala a karatun littafin bulugul maram babu alhassi alal khushu'i salati babun da yake fadaitarwa game da samun khushu'u a sallah wannan shine babi na biyar a cikin kitabu salati na littafin bulugul maram babu alhassi alal khushu'i salati babin da yake fadaitarwa a samu alkhushu'u a cikin sallah wannan yana daga cikin mafi muhimmancin matsaloli na sallah alkhushu wannan dalili yasa ibnu hajar al-asqalani ya ware masa babi kacokam ya yi masa wannan take saboda babu shakka alkhushu yana daga cikin mafi muhimmancin matsaloli na sallah wannan dalili ya sa malamai suka rubuta littattafai saboda bayani akan wannan matsala akwai littafi wanda wani malami da ake kiransa a shek abu abdullahi al-khatib ya rubuta mai muhimmancin kwarai da ke bayani akan matsala ta alkushu'u fi salati sunan littafin alkushu'u fi salati haqiqatuhu wa asbabuhu za mu dubi matsaloli guda hudu kafin mu shiga karatu cikin wannan babi insha Allah ta'ala game da matsala ta alkushu'u matsala ta farko shine falala na alkushu'u fi salati akwai hadisin Anas bin Malik Allah ya kara masa yarda annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu anas bin malik ya ba da labari daga cikin addu'o'i waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rike a rayuwarsa daga cikin addu'o'i waɗanda manzon Allah yake yi a rayuwarsa addu'o'in da ya fi yawaitawa yana cewa Allahumma inni a'udu bika min ilmin la yanfa wa amalin la yurfa wa qalbin la yakhsha wa qawlin la yusma' wannan addu'a ta zo da lafuzza daban-daban wani yanki ne na hadisin da al'imamu muslim ya ruwaito da kuma al'imamu turmizi wannan addu'a ta inganta daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana sahihu sunanin nasa'i hadisi na 5,470 akwai riwaya ta abu huraira allah ya kara musu yarda ga hadisin anas bin malik da kuma abu huraira abu huraira ya ce kanan nabiyu sallallahu alaihi wasallam ya du'u annabi ya kasance yana addu'a fa ya yana cewa allahumma inni a'udu bika min al'arba'i min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha'u wa nafsin la tashba'u wa du'a'in la yusma'u wanda riwaya ce ta abu huraira tana cikin al-mustadrak al-imam al-hakim hadisi 361 al-imam al-hakim yana cewa wala hu shahidun sahihun min riwayati Anas bin Malik ala sharfi al-imam Muslim wannan yana cikin dalilai da suke nuna falala na al-khushu'u ga musulmi don haka yasa al-khushu'u yake da muhimmanci a sallah annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'a ya Allah ina neman tsarinka game da ilimin da bai amfanarwa ilimin la yanfa'u ilimin da ba shi da amfani wa amalin la yurfa'u ina neman tsarinka game da aikin da ba a ɗaga shi zuwa ga Allah aikin da ba a ɗaga shi zuwa ga Allah wato ba a karbe shi ba wa ƙalbin la yakhsha'u ina neman tsarinka game da zuciyar da babu al a cikinta ya Allah ka kare ni kada zuciyata ya kasance tana cikin zukatan da ba a samun alkhushu'u a cikinsu wa qaulin la yusma ina neman tsarin ka ya Allah game da addu'an da ba a sauraron ta qaulin qaulul la yusma shine yazo a hadisin Abu Huraira wa du'a'in la yusma waɗannan abubuwa suna daga cikin wato addu'o'i da annabi sallallahu alaihi wasallam ya lizinta a rayuwarsa addu'o'in da yafi yawaita yi wannan shi yake nuna cewa alkushu'u yana da muhimmanci a rayuwar musulmi tunda manzon Allah yana neman tsarin Allah kada a samu zuciyarsa babu alkushu'u a cikinta. sannan akwai hadisin Abu Darda'i sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kunna inda Rasulillah wata rana muna tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam fa shakhasa bi basarihi ila as-sama'i annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga idanunsa ya kalli sama sun makala sannan sai ya ce ha za a wanu yuktalasun ilmu minan nasi ga wani lokaci da ake kwace ilimi daga wajen mutane ha za a wanu yuktalasun ilmu minan nasi wato annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yana nuna masa abubuwa da za su zo a bayan rasuwansa har zuwa tashin kiyama ana nuna masa a sararin samaniya a nuna masa wannan zamani ga shi ya wuce a kawo wani zamani har dai aka kawo wani zamani wanda ake kwace ilimin alkur'ani daga wajen musulmai da aka nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce masahabbai ga wani lokaci wanda ake kwace ilimi daga wajen mutane hatta la ya kadiru minhu ala shay har sai an waye gari ba su iya ba su da ikon samun wani abu na wannan ilimi wanda da can ya kasance a tare da su wato Allah zai dauke ilimi baki daya ba za a rage komi ba a wajen mutane idan aka ce ilimi ana nufin ilimi na addinin Allah lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka wato ishara ce da take nuna kafin ƙarshen duniya Allah subhanahu wata'ala zai dauke ilimin alkur'ani da kuma ilimin hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam فقال زيد labidin al'ansari wani sahabi. yana daga cikin sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam mutanen madina ana kiransa ziyadu bin labidin sai ya ce ya rasulallah wa kaifa yukhtalasu minna ta yaya za a iya kwace ilimi daga wajenmu ta wace hanya za a bi a kwace ilimi na addini daga wajenmu wa kad qara'na alqur'ana gashi mun riga mun haddace alqur'ani mun riga mun haddace alqur'ani domin da kamar a ce ilimin a littafi ne idan aka dauke shi kenan babu amma idan ilimin alkur'ani an haddace shi to ya za a yi a ɗauke yana tambayan annabi sallallahu alaihi wasallam don ya san hanyar da Allah subhanahu wa ta'ala zai bi ya ɗauke ilimi daga wajen mutane sai ya ce fa wallahi la naqra annahu wa la nuqri annahu nisa'ana wa abna'ana wallahi za mu yi ta karanta alkur'ani kuma za mu ta karantar da matanmu da 'ya'yanmu mu yi ta karantar da su ilimin addinin Allah ta yanda ba za a kwace din ba faƙala ce manzo Allah ya ce sakilat ka ummuka ya ziyad kai tonka ya kai ziyad in kuntu la a'udduka min fuqaha'i ahli al-madina annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ina kirga ka cikin malamai wato masu fahimtar addini daga cikin mutanen garin nan mutanen madina na ɗauke ka kana cikin masu fahimta amma maganar da kai dinnan sai ta nuna min baka da fahimta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa hadhihi tauratu wal injilu inda yahudi wa nasara ba ga taura ba ga injil a wajen yahudu da nasara ga littafan nan a hannuwansu ba ma za yi bane alhunto mai ya wadatar da su ga littafan a hannuwansu amma aiki da shi ya gagara kaga kenan kamar an ɗaya da albarkan taura da al'inji saboda haka yasa za ka ga nasara da yahudawa suna tafiya wurin ibada kowane sati matansu da yaransu da mazansu suna rike da littafai a kowane sati za a tafi za a je wurin ibada za a karanta littafin amma aiki da shi ya gagara ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake ma ziyad bin Labidin? misali da abin da ya samu ahlul kitab yana iya samun musulmai a wayi gari ga alkur'anin ga hadisin manzon Allah amma aiki da shi ya gagara kaga Allah ya dauke ilimin kenan tunda idan aka dauke albarkan ilimi kamar an dauke wannan ilimi ne daga wajen mutane to lokacin da Abu Dardai ya gaya ma almajiransa wannan hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam Jubairu yana daga cikin waɗanda ke sauraronsa a wannan lokaci sai ya ce to ubada bin samit sai na haɗu da ubada bin samit shi ma sahabi ne da na haɗu da shi sai na ce masa ƙultu ala tasma'u ma ya kulu a kuka abu dardai ya kai ubada kai ma sahabi ne ko ka ji irin hadisin da ɗan uwanka sahabi abu dardai ke karanta da mutane sai ya ce wani hadisi ne fa akhbartuhu bil qala sai na bashi labarin hadisin da ya karantar da mu ga abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa akwai zamani da zai zo wanda za a ɗauke albarkan ilimi na addinin Allah daga wajen musulmai za a dauke albarkan ilimi na addinin Allah a wajen musulmai wannan ban taɓa sa ba saboda haka yasa nake tambayar ka tunda kai ma sahabi ne shin wannan abu gaskiya ne qala sai ubada bin samid ce sadaka abu dardai abinda abu dardai ya faɗa gaskiya ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi haka sai yace masa in shi ita in ma kana so la naka bi awwali ilmin yurfa'u minan nasi in kana so zan baka labarin ilimin farko na addinin Allah wanda Allah zai dauke shi daga wajen mutane kafin yace yana so abu ubada bin sami da ke wannan ilimi shine al-khushu al-khushu shine ilimi na farko wanda Allah zai kwace daga wajen mutane sai yace yushiku an tadkhula masjidal jama'ati ana tamani zamani zai zo wanda zaka shiga masallaci da ake sallar jam'i ka shiga masallacin da ake sallar jam'i fala tara fihi rajulan khashi'an amma ba za ka ga mutum guda a masallacin wanda yake da khushu'u ba gaba ɗaya masallacin sallar su babu alkushu saboda shi ne albarka na ilimin addini na farko wanda Allah subhanahu ta'ala zai ɗauke shi daga wajen musulmai wannan hadisi ya inganta yana sahihul jami'i sabir hadisi na 6,990 kaga kenan alkushu yana da muhimmanci a rayuwar musulmai yana da muhimmanci muhimmancinsa ya sa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake roƙon Allah yana neman tsarin Allah kada a samu zuciyarsa babu alkushu wannan ya zo cikin hadisi na anas bin malik da kuma hadisin abu huraira allah ya kara musu yarda yana daga cikin addu'o'i waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya lizinta a rayuwarsa sannan kuma hadisin abu darda'i yana nuna cewa kafin ƙarshen zamani allah zai ɗauke ilimi na addininsa wannan ilimi da za a ɗauke na addini abu na farko da za a ɗauke daga ilimin addini shine alkhushu don wannan yake nuna cewa alkhushu'u albarka ne na ilimin addini alkhushu'u albarka ne na ilimin addini shi sa Abu Darda yace in shi eh, Abu Ubada bin Samid yace in shi'ita la naka bi awwali ilmin yurfa'u minan nasi. in kana so zan gaya maka ilimin farko da za a ɗauke daga wajen mutane sai ya ce alkushu'u ashe alkushu'u ilimi ne mai zaman kansa wato uh, moriyar ilimin addini ke sa a samu alkushu'u saboda haka samuwarsa ga musulmi abu ne muhimmi rashinsa a cikin al'umma alama ce na matsowan ƙarshen zamani Allah ya kare mu matsala ta biyu menene ake nufi da alkushu'u wanda ibn hajar al-asqalani yake cewa al-haqqu 'ala al-khushu'i salati a samu alhushu a cikin sallah malamai da suke fassara kalmomi na larabci misali akwai alimam imam jamaluddin muhammad bin mukrim ibn manzur al-masri ibn manzur mai littafin lisanul arab wanda ya rasu shekarar hijira ta 630 Eh, mujallar na farko shafin 340 yana cewa kalmata al-khushu'u a larabci tana zuwa da khasha'a yaksha'u khushu'an wakhtasha'a wa takhasha'a waɗannan kalmomi gaba ɗayan su tushe ne na al-khushu'u waɗanda ma'anarsu guda da larabci ina aka ce khasha'a fulanun ana nufin rama bi basrihi na al-ardi idan mutum ya sunkuyar da kai yana kallon ƙasa sai a cewa ne ya yi alkoshu wa gabbahu wa khafaba sautahu idan mutum ya sassauta muryarsa baya daga murya shi ma sai a ce ya yi alkoshu saboda haka da larabci kalma ta alkoshu tana nufin saukar da kai a kalli ƙasa tana nufin sassauta murya wannan duka yana ɗaukar ma'ana ta alkoshu wakila yana cewa alkoshu ƙaribun min alkubu a larabci akwai alkhushu'u sannan akwai alkhudu alkhushu'u akwai alkhudu sai yace ma'anarsu suna kusa ɗaya, amma akwai abin da ya bambanta su da alkhudu'u da alkhushu'u ma'anarsu suna kusan su zama ɗaya illa dai anna alkhudu'a fil badani da larabci wato ana amfani da kalma ta alkhudu'u idan za a yi bayani game da jikin mutum wa huwa al-iqraru bil istihza wal khushu'u fil badan was sawti wal basar ta al ana iya amfani da ita ga jikin mutum ana iya amfani da ita ga muryar mutum ana iya amfani da ita ga ganin mutum amma ta kalma ta al tana tsayawa ga jiki ne kawai idan aka ce wane yayi al ana nufin jikinsa wato ya sassauta jikinsa idan aka ce alkhushu ana iya amfani da shi ga jiki da gani da kuma sauti wanda duka ya zo cikin alkur'ani kamar misali a suratul qalam inda Allah subhanahu wata'ala yake bayanin yadda mutane Allah subhanahu wata'ala zai tara su a filin hisabi a lokacin da aka tattara mutane a filin hisabi yana cewa kafirai da suka ƙi yin sujuda a duniya a wannan rana yau mai yukshafu an saqin wa auna ila sujudi fala yastati'una za a kira kafirai ya ce ku yi sujuda amma ba za su iya ba sai Allah ya ce khashi'atan absaruhum ashe kenan al ana amfani da shi hatta ta gani khashi'atan absaruhum wato idanunsu suna al-khushu tarhaquhum dillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun a suratu taha Allah subhanahu wa ta'ala ya bada misali da amfani da kalmata ta khushu ta wajen murya kamar yadda ya bada misali da alkhushu ta wajen gani atana absaruhum an yi amfani da alkhushu ta wajen idan ta wajen sauti fa aya ta 108 ta suratu taha yawma idhin yattabi'una da'iya la'i waja lahu wa khashi'atil aswatu lirrahman fala tasma'u illa hamsa lokacin tashin kiyama Allah subhanahu wata'ala yake uh, yattabi'una da'iya mutane za su rika bin sautin mai kira lokacin da za a tafi filin hisabi la'i waje lahu babu karkacewa ga wannan sauti mutane na fitowa daga kaburbura ana tafiya wa khasha'atil aswatu sai sautuka suka yi alkhushu sauti yayi alkhushu saboda haka sai Allah yake fala tasma'u illa hamsa baka jin komai face motsi kawai alhamsu shine as-sautul kafi. ba ka jin komai illa karan tafiyar mutane a wannan rana amma sautin mutane Allah subhanahu wa ta'ala ya ce khasha'at sautukan mutane a lokacin da za a tafi filin hisabi suna yin alkushu kaga kenan alkur'ani ya nuna mana cewa alkushu yana kasancewa tattare da ganin mutum alkushu yana kasancewa tattare da muryar mutum sannan alkhushu'u yana kasancewa a zuciyar mutum kamar yadda ya zo cikin addu'ar da muka karanta na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah yana neman tsarin Allah kada a samu zuciyarsa babu alkhushu kaga kenan alkhushu'u yana kasancewa a zuciya alkhushu'u yana kasancewa ta ganin mutum alkhushu'u yana kasancewa ta muryar mutum wannan eh, yanda larabawa ke fassarawa sai ya dace da yanda Allah subhanahu wata'ala ya bayani na wannan kalma a cikin littafinsa akwai Muhammad al-Imam Muhammad bin Yaqub al Abadi shi ma malami ne daga cikin fitattun masana ilimi na uh, wato harshen larabci ya rasu hijira na da shekara 817 shi ne yake da littafin alƙamusul muhid ya ce karibu ƙaribun min kalmomin nan guda biyu suna kusanci da juna a larabci alkhushu'u da kuma alkhudu'u suna da kusanci sai ya ce huwa fil badani da larabci kalma ta alkhudu'u an fi amfani da ita game da bayanin siffar mutum ta wajen jikinsa amma idan za a yi magana game da sauti da ganinsa ya ce alkhushu'u fi sauti wal basari haka in ka duba littafin da ake kira as-sihah da kuma mu'jamul maqayis fil luga littafin abul husayn ahmad bin faris wanda ya rasu hijira na da shekara 395 da kuma al-mufradatu fi garib quran haka na ka duba tafsirin al-imam al-qurtubi yana fassara aya ta 44 na suratul baqara da tafsirin al-imam tabari a mujallal uku shafi na takwas da tafsirin abwaul ulbayan na muhammadul aminu amin shankiti wannan duka haka zaka tarar da fassarar da malamai suke kalma ta alkhudu da alkushu suna da kusanci da juna a larabci Al'hushu yana kasancewa as-sukun wa tuma'nina wal inkhifaf wato me ake nufi da alkushu kalmar da za ta iya fassara alkhushu da Hausa ita ce kalma ta sukun da kalma ta at da kalma ta al-inkhifaf idan aka ce a tsumanina ana nufin a samu nutsuwa idan aka ce a sukun ana nufin a samu tawali'u a samu nutsuwa tare da mutum a samu tawali'u a samu sassautar da murya sassautar da ganinsa sassautar da zuciyarsa a lokacin da yake sallah kaga kenan da hausa babu kalma ɗaya da take fassara alkushu idan ka ce tawali'u tawali'u kalma ce mai asali da larabci a tawabuu kaga a tawabuu larabci ne al larabci ne alhubu'u larabci ne alkhubu'u khuduu din shine at-tawabu'u eh, shine kuma alkhushu don haka da hauta ta dauki kalmata ta ko ko attawabu a fassara kalma ta alkushu wato kamar an fassara larabci da larabci don haka mafi saukin bayani game da abin da ake nufi da alkhushu shine idan mutum ya tsaya sallah bisa la'akari da hadisin annabi Muhammad da kuma ayoyin alkur'ani a samu zuciyarsa akwai tawali'u idanunsa akwai tawali'u jikinsa akwai tawali'u muryarsa akwai tawali'u domin haka ayoyin alkur'ani suka fassara kalma ta alkushu' saboda haka da ibnu hajar yake cewa kwadaitarwa a samu alkhushu a sallah ana nufin a samu cikakken tawali'u a sallah tawali'un nan bai tsaya kan jikinka kawai ba <clears throat> hatta zuciyarka ganinka muryarka duka ana so a samu wannan nutsuwa haka in ka duba tafsirin abu su'ud yana fassara wannan kalma yace ce khawf wa tazallul wanda ma'anarsa shine a samu cikakken tsoron Allah tare da mutum a lokacin da zai yi sallah a samu kaskantar da kai shine at-tazallul kaskantar da kai a lokacin da mutum yake sallah haka a tafsirin albahar bahr littafin abu hayyan shekul islam rahimahullahu ta'ala ibn taymiya a littafin majmu'u fatawa mujalladi na bakwai shafi na 28 yace al-khushu'u yatabammanu ma'anayayn al-khushu'u ya kunshi ma'ana biyu inji shekul islam ma'ana biyu ahaduhuma na farkonsu at-tawabu'u waz-zullu ne tawali'u da kaskantar da kai idan aka ce alkoshu ma'anan farko ne a samu tawali'u da kaskantar da kai wasani ma'ana na biyu a sukunu wa tumanina a samu nutsuwa jikinka ya zamanto ya saki ne a sukun sake jiki a lokacin da za ka yi sallah sannan kuma a samu nutsuwa a tare da kai a lokacin da za ka yi sallah kaga a samu tawali'u a samu kaskantar da kai a samu sake jiki a samu nutsuwa a tare da kai waɗannan ma'ana duka suna tare da kalma ta alkushu sai ce wa zalika mustalzimun lilinil qalbi abinda ke sa jiki ya samu abu hudu din nan sai idan zuciyar da farko ita kanta ta yi laushi sai zuciyar ta yi laushi sannan jikin yake amsawa almunafi lil qaswa wanda zuciya idan ta yi laushi ana nufin kenan babu tauri tare da ita fa khushu'ul qalbi yatadammanu ubudiyyatin ubudiyyatuhu lillah wato idan aka ce zuciya ta samu khushu ana nufin zuciya ya zama tana kunshe da bautar Allah ita kanta zuciyar taka wa tumaninatahu aidan sannan zuciyar a samu nutsuwa a tare da ita to idan aka samu nutsuwa a tare da zuciya aka samu bautar Allah a cikin wannan zuciya wannan zuciya sai ta yi laushi laushin wannan zuciya shi zai ba ma jikin mutum damar ya yi tawali'u ya kaskantar da kansa a samu sakewa a samu nutsuwa ga Allah subhanahu wa a cikin wannan sallah Wata wannan shi yake siffanta maka yanda ya kamata musulmi ya kasance idan zai yi ibada shekul islam ya ce wali haza kana khushuu fi salat saboda haka yasa al-khushu'u a sallah ya tabammanu haza wa haza al-khushu'u a sallah bai tsaya ga al na zuciya kadai ba ya kunshi al na zuciya ya kunshi kuma al na gangan jiki saboda haka abubuwan nan sai an hada su gaba daya kafin nan a ce mutum sa an samu al a cikin ta da me da me at-tawabu was-sukun a samu akwai kaskantar da kai sannan akwai kuma sakewa a lokacin da mutum yake sallah sai ya kawo bayanin abdullah ibn abbas allah ya kara masa yarda sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam <clears throat> shekul islam ya ce abdullah ibn abbas yana fassara ayar da allah subhanahu wa ta'ala yake cewa allazina hum fi salatihim khashi'un الذين abdullah bin abbas shine mafi ilimin alkur'ani daga cikin sahabban annabi muhammad wato suratul mu'minun a farkon sura allah subhanahu wa ta'ala ya ce kad aflahal mu'minun lallai masu imani sun ci nasara suwaye waɗanda suka tsira suka ci nasara ɗin nan sai allah subhanahu wa ta'ala ya ce allazina hum fi salatihim khashi'un su ne waɗanda a sallarsu suna yin alkushu'u ana samun alkushu'u a sallarsu waɗanda ya zamanto a sallarsu akwai alkushu'u waɗanda su ne waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce sun ci nasara qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un wannan yana nuna maka muhimmancin alkushu'u a sallah sai abdullahi bin Abbas yace mukhbituna azilla'a mukhbituna azilla'a ma'anar masu khushu'u a sallar su shine masu tawali'u masu kaskantar da kawunan su idan suna sallah Abdullah bin Abbas yayin wannan fassara Sheikhul Islam ya ce to idan ka dawo ga tabi'ai kuma fa Al-Hasan al-Basri al suka ce ma'anan al-khushu' khaifuna alladina hum fi salatihim kha'ifuna wadanda suke jin tsoro idan sun tsaya sallah sai kawo maganar muqatil bin hayyan yana cewa abinda ake nufi da khashi'una mutawadi'un su da waɗanda in sun tsaya sallah suna tawali'u sannan ya kawo fasarar sayyidina ali bin abi talib Allah ya kara masa yarda yana cewa al-khushu'u fil qalbi ainihi tushen al-khushu'u a zuciya ne wa an tulina lil mar'il muslim eh, kanafaka akan ce alkushu'u saboda ka sassauta wa musulmi wato mu'amalar da kake da shi wala taltafitu yaminan wala shimala in ko sallah ka tsaya zaka yi to kada a samu kana waige dama da hagu to sai a ce wani ya samu alkushu inji sayyidina ali mujahid shi ma yana cikin tabi'ai yace abinda ake nufi da alladina hum fi salatihim khashi'un gabbul basar wadanda suke runtsa ganin su idan sun tsaya sallah idanunsu na kallon wurin sujuda kawai wa khafdul janahi wa kana ar-rajul min al-ulama'i idza qama salati shekul islam yace mutum ne daga cikin malamai na da malaman farko idan mutum ya tashi zai yi sallah yahabu ar-rahman an yashidda basaruhu yana tsoron Allah a ce idansa ya bar kallon wurin sujuda inji shekul islam wannan malaman farko haka suke au an yi haddisa nafsahu bi shay'in min amri duniya malamai yana malami in ya tashi zai yi sallah yana tsoron Allah a ce zuciyarsa tana saƙamar wani al'amari na tunanin duniya sannan ya kawo fasaran amr bin dinar yana cewa laisal khushu'u ar-ruku'a was-sujud ba wai al-khushu'u da ake faɗa shine ruku'i da sujuda ba da kaji an ce alladina hum fi salatihim khashi'un walakin sukunu wa hubbu husnil hay'ati fi salati abinda ake nufi da alladina hum fi salatihim khashi'una wadanda suke khushu'i a sallah wato wadanda ake samun sukuni tare da su a samu son wato kyakkyawan yanayi a lokacin da suke sallah ibnu sirin wa daga cikin tabi'ai yana cewa kana nabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya kasance wa ashabuhu da sahabbansa yarfa'una absarahum fi salati ila eh, ila samai da can idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya zai sallah shi da sahabbai suna daga idanunsu suna kallon sama wa yanzuruna yaminan wa shimalan mutum ya ringa kallon dama da hagu yana sallah hatta nazalat hadhihi al-aya sai Allah ya saukar da suratul mu'minun Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un lokacin da Allah ya saukar da waɗannan ayoyi faja'alu ba'da zalika absarahum haythu yasjuduna daga wannan lokaci da annabi da sahabbai suka mai da idanunsu kallon wurin sujuda kawai wa ma ru'iya ahadun minhum ba'da zalika yanzuru ila al-ardi ba a ga bayan haka wani daga cikinsu wanda ke kallon wani guri daga ƙasa in ba saɓanin wurin da ke sujuda kawai ba wato a bayan saukan waɗannan ayoyi da shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai sun daina kalle-kalle a sallah illa kawai wurin sujuda hakan nan afa'u bin abi raba shi ma yace huwa Allah ta'abasa bi shay'in min jasadika yace abinda ake nufi da alkhushu'u a sallah shine kada ka rika wasa da wani sashi na jikinka wa an tafi salati alhali kana cikin sallah kana sallah kana wasa da wani sashin jikinka wa abu absaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam rajulan wata rana annabi ya hangi wani mutum ya abafu bi lihiyatihi yana wasa da gemun sa fi salati alhali yana cikin sallah sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace law khasha'a qalbu hadha la khasha'at jawarihu da dai zuciyar wannan mutumin ta yi tawali'u to da gaɓuɓɓen jikinsa su ma sun yi tawali'u wannan shi yake nuna cewa asalin alkushu'u shi ne zuciya idan zuciya ta yi laushi to gaɓuɓɓen jikin mutum za su yi laushi idan zuciya ta shagalta to dole za ka samu jikin mutum ya shagalta a lokacin da yake sallah to anan shekul islam bayan ya kawo fassara nan tun daga kan sahabbai sayyidina ali abdullahi bin abbas zuwa ga tabi'ai al mujahid al-imam qatada da sauransu muqatil bin hayyan fassaran da suka yi ma al sannan sai ya tabbatar da cewa khushu'ul jasadi taba'un li khushu'il qalbi tawali'un jiki yana biyo bayan tawali'un zuciya ne matukar zuciya ba a samu alkushu'u a cikinta ba to gabubban jikin mutum ba za a samu ba shekul islam ya ce kushu'ul jasadi taba'un li khushu'il qalbi idza lam yakun ar-rajul mura'iyan in dai mutum ba mai yin riya bane saboda akwai wanda ya kware wajen riya akwai wanda yake riya da ibadarsa da gangan yuzhiru ma laysa fi qalbihi yana nuna wa mutane abin da baya cikin zuciyarsa saboda haka zaka je yana karatun sallah da kyau yayi tsayuwa ne kyau yana ruku'u da kyau sujuda amma saboda ana ganin sa ne kaga kenan dama da gangan yayi haka amma in ba da gangan bane matukar zuciya ta samu al-khushu shekul islam yace gangan jiki zai biyo baya kamar ruwaya yanda aka ruwaito hadisi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ta'awwazu billahi min khushu'in nifaq ku nemi tsarin Allah game da tawali'u na munafinci tawali'un munafinci shi da an yural jasadu khashi'an wal qalbu khaliyan lahiyan a nuna cewa jiki yana da alkushu akwai tawali'u lokacin da ake sallah alhali zuciyar babu komai a cikinta illa kawai shagalta shekul islam ya da misali lokacin da Allah ya saukar da aya ta goma sha shida ta suratul hadid yana tsawatar masahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Eh, istabta al-mu'minina bi qawlihi fi suratul hadid alam ya'ani lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li zikirinlahi wa ma nazala min al-haqq Abdullah ibn Mas'ud yace daga musuluntansu zuwa saukan aya na shekara hudu ne shekara huɗu sai ga Allah ya saukar da aya ashe har yanzu lokaci bai yi ba wanda zukatan masu imani za a samu tawali'u a ciki game da tuna Allah li zikrillahi wa ma nazala min al-haqqi shaykhul islam yace fada'ahum ila khushu'il qalbi li zikri Allah ya kira sahabban annabi a samu tawali'u na zuciya idan aka ambaci sunan Allah wa ma nazala min kitabihi abinda duk ya sauka na littafin Allah subhanahu wa ta'ala wa nahahum an yakunu kallazina tala alaihim al-amadu fa qasat qulubuhum waɗannan sahabbai na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam humul ladina idza dhukira allah wajilat qulubuhum saboda wancan sauka na aya ta goma sha shida ta suratul hadid Allah ya ce mu sahabban annabi alam ya ani lokaci bai yi ba har yanzu bayan shekara hudu da musuluntan ku har yanzu lokaci bai yi ba da za a ce idan an kira sunan Allah zuciyar mumini za a samu wa ciki daga nan sahabbai suka dawo hankalinsu in ji abdullahi bin mas'ud daga wannan lokaci Allah subhanahu wata'ala ya sake saukar da aya yana ba da shaida akan sahabban annabi Muhammad aya ta 23 ta suratul zumar Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutashabihan mataniya taqsha'irru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah kaga can an musu fada ana musu faɗa cewa idan an kira sunan Allah zuciyarku a samu tawali'u a ciki sai suka amsa suka bi umarnin Allah sai Allah ya saukar da shaida shi yasa Sheikhul Islam ce, wa haula'i humul ladzina idan zukira Allah wajilat qulubuhum idan an kira sunan Allah zuciyar sahabi kaɗawa take tana girgiza wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana idan an karanta musu ayoyin Allah wannan yana ƙara musu samun imani kaga wannan yana nuna maka matsayin alkushu'u a karantarwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam uh, wanda ya nuna cewa yana daga abin da Allah subhanahu wata'ala ya yi amfani da shi wajen tarbiyyan imanin sahabban annabi Muhammad alkushu da shi aka yi amfani aka reni zukatan sahabbai wannan dalili ya sa malami suke cewa don haka alkushu'u muhimmi ne a rayuwar musulunci gaba daya musamman a ibada ta mutum don haka idan aka ce alkushu'u ma'anarsa khashyatun min Allah kunu fil qalbi tsoron Allah ne da yake cikin zuciya tsoron Allah da yake cikin zuciya fa tazharu alal jawarihi sai tsoron Allah nan ya fito akan gangan jiki yanda in ka duba abuwa'ul bayan tafsirin wannan aya da muka karanta za ka gani wa huwa qiyamul qalbi bayna yaday rabbi bil khudu'i wa dhulli lokacin da kai kabbaran harama Allah ke gabanka to tsayuwarka da kake a wannan lokaci zuciyar gaba ɗaya ta koma wajen Allah don haka ana samun tawali'u tare da kai kaskantar da kai tare da kai kana nuna kai ba kowa ba ne gaban Allah subhanahu wata'ala in ka duba madarij salikin littafin ibn al-qayyim al a mujallar na farko shafi na 250 Matsala ta uku menene hukuncin alkoshu game da sallah tun daga muhimmancinsa mun ji bayani tun daga ayar alkur'ani zuwa ga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam game da muhimmancin alkhushu wanda shine tawali'u na zuciya da gangan jiki tsoron Allah a zuciyar mutum tuna Allah suranta girmansa wanda shi ake cewa alkhushu to ina hukuncin samuwar alkhushu ga musulmi a lokacin da yake sallah wanda ita ce matsala ta uku shin alkhushu din nan yana cikin farillan sallah aw min fada'ilha koko yana cikin mustahabbai ne a sallah mun dai ji cewa yana da muhimmanci to shin muhimmancinsa ɗin dinnan ya sa ya zama dole ne a same shi a sallar mutum koko ba dole bane illa dai mustahabi ne a wannan aka samu rabuwar fahimta na malaman sunna kashi biyu min al-ulama man qala bi wujubi al-khushu'i salati daga cikin malamai akwai wanda ke cewa babu shakka alkhushu'u din dole ne a samu a sallar musulmi in ba a samu alkhushu'u ba babu sallar shi wa minhum man qala bal huwa min fada'il salati faqat akwai malamin da ke cewa alkhushu'u din ba wajibi bane amma yana daga cikin mustahabbai falala da ake so sallar musulmi ta kasance tana kan wannan sifa daga cikin waɗanda suka ce alkushu'u a sallah dole ne akwai al-imam al rahimahullahu ta'ala in ka duba littafin sa ihya'u kuma da yake al-imam al ya dade da rasuwa malamai da dama sun bi shi akan wannan fahimta uh, kuma kafin shi ma akwai daga cikin almajiran al ahmad bin hanbal wanda ake kiransa ibn hamid ya'ani min ashabil imam ahmad rahimahullahu ta'ala shi kansa al-imam ahmad bin hanbal akwai riwaya kashi biyu da aka samu daga wajensa cewa a riwaya ta farko tana nuna shi kansa al ahmad yana da fahimtar al a sallah dole ne don haka idan babu al babu sallah kan wannan shekul islam ibn taymiya yake saboda haka shekul islam yana da fahimtar dole ne a samu alkhushu'u a sallanka idan babu alkhushu'u babu sallah na'am kashi guda kenan kashi da biyu na malaman sunna wanda su ne mafi yawa suna cewa la alkushu'u din nan a sallah ba dole bane sai dai mustahabi ne daga cikin waɗanda ke da wannan fahimta akwai ibnu hajar al-asqalani ibnu hajar din nan shi yasa kaga a littafin bulugul maram yace babul hafsi alal khushu'i fi salati babi game da kwadaitarwa idan aka ce ana kwadaitar da kai kaga ba dole bane kwadaitar da kai ya nuna ana sa ana sa maka sha'awar ka yi abu alhali abin nan ko da baka yi shi ba babu laifi a kanka shi yasa yake alhassu alal khushu'i babu alhassu alal khushu'i fi salati babi game da kwadaitarwa a samu alkhushu'u a sallah haka nan al-imam an-nawawi ibnu hajar mai sharhin sahihul bukhari sannan al-imam an-nawawi mai sharhin sahihu muslim waɗannan manyan malamai suna da fahimtar cewa Alkushuu a sallah din nan min sunan salati yana daga cikin sunnonin sallah eh, kamar yadda ya zo zahiri a littafin bulugul maram sannan kafin su akwai alimamun razi babban malami na tafsiri fakhruddin ar-razi yana cewa sharaɗi ne a samu alkushu'u a sallah amma sharaɗin inganci ba sharaɗin karba ba kaga kenan yana da fahimta tsakanin fahimta biyu din nan ah, wanda in ka duba littafin madarijus salikin zaka ga bayanin da ibn al-qayyim al-jawzi yayi akan waɗannan fahimtoci dangane da hukuncin al-khushu' a sallah kowane sashi babu shakka yana da hujjojinsa waɗanda ke cewa dole ne a samu alkhushu'u a sallah kafin sallar mutum ta karɓu suna da hujjoji waɗanda suke cewa alkhushu'u a sallah ba dole bane Ah, yana cikin mustahabbai koko sunnonin sallah min fada'ili salati abubuwan da ake so kayi in kayi sallar ka za ta yi kyau za ta samu falala amma ba wa sharadi bane kaga kenan malamai suna kashe biyu dangane da hukuncin samuwar alkhushu'u a sallah wato shine tawali'un zuciya da kuma gangan jiki اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه waɗannan sassa biyu na malaman suna waɗanda suka saba ma juna game da hukunci na samuwar alkoshu'u a sallah kowane sashi yana da hujjojinsa da farko waɗanda suke cewa dole ne a samu alkushu a sallah suna kafa hujja da wasu ayoyi na alkur'ani kamar misali aya ta 82 ta suratul nisa afala yatadabbaruna alqur'ana walau kana min indi ghayri allahi lawajadu fihi ikhtilafan katira Allah subhanahu wa ta'ala yana umarni musulmai su yi tadabburi na alkur'ani afala ya tadabbaru alquran wa tadabbur la yatasawwar bidun alwuquf ala almaana ba a cewa mutum ya yi tadabburi sai ya tsaya ya yi la'akari da ma'anar aya saboda haka tadabburi ma'anar aya tunanin abinda kake karantawa lokacin da kake sallah ayan nan tana mana ishara da cewa dole ne saboda kamar tsawatarwa ne ga musulmai shi alkur'ani duk sa'ilin da za a karanta shi ya kamata a samu ana tadabburin ma'anarsa afala ya tadabbaruna alquran wannan da a cikin sallah ne da a cikin sallah ne ya kamata idan mutum yana karatu ya zama yana bin ma'anar abin da yake faɗa wannan shine abin da Allah subhanahu ta'ala yake nufi da wannan tsawatarwa da ya a suratun nisa'i sannan a suratu taha aya ta hudu Allah subhanahu ta'ala. lokacin da yayi magana da annabi Musa farkon abin da ya gaya mar alaihi salam yana cewa innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis salata li dhikri ka tsaida sallah don tunanina wannan aya tana nuna cewa sallah ƙa'ida ne a samu akwai tunanin Allah a cikinta tunanin Allah a cikin sallah shi ke baka ainihin alkhushu'u da ake nema a zuciyar mutum da kuma gabubban jikinsa wanda shine at-tawabu aqimis salata zikiri, rashin wannan tunani na Allah shine yake samar da gafilci al-ghafla shine uh, tubaddu zikir idan aka ce wane ya gafalta ana nufin wane bai yi tunani ba saboda haka rashin tuna Allah a sallah yana nuna cewa an gafalci Allah a sallah kuma a suratul a'raf Allah ya hana ya hana annabi shi kansa a suratul a'raf aya ta 205 yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wadhkur rabbaka fi nafsika tabarruan wa khifatan wa duna al-jahri min al-qawli bil gudwi wal asal wa la takun min al-ghafilin kaga a wannan aya Allah subhanahu wataala ya ce kai tunanin Allah mahaliccinka واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الجاهلين كرشم مغنى ولا تكن من الجاهلين saboda shine kishiyan zikirullah wazkur rabbaka idan baka yi zikirin Allah ba me zai faru mutum zai kasance cikin gafalazu saboda haka malamai suke cewa inna harakatan lisan ghairu maqsuda motsi da harshe yake yi lokacin da kake sallah kana karanta fatiha kana karanta sura wannan ba shi ne ake nema ba ba motsin ba ne mafi muhimmanci duk da cewa motsin harshenka a lokacin da kake sallah ibada ce amma ainihin makasudi game da ibadarka shine ma'aniha ma'anar abin da kake karantawa a sallah idan ka ce Allahu akbar na'am harshenka ya motsa zikirin Allah to zuciyarka ta suranta ma'anar Allahu akbar haka kuma idan kana karanta fatiha ko sura ko kuma wani zikiri daga cikin afkaru salati don haka daga cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai waɗanda suke da tsanantawa game da al'amari na alkushu babu shakka saboda la'akari da waɗannan ayoyi na alkur'ani waɗanda suke magana akan yanda ake sallah ko maganan nan kai tsaye Allah ya yi ne da annabi Musa alaihi salam innani ana Allah la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis salata li dhikri sannan Allah ya magana kai tsaye da Annabi Muhammad واذكر ربك في نفسك تبرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين duka annabawa ne Allah yake magana da su kuma yana magana yana magana da su ne akan abin da ya shafi ibada ta sallah sannan muhimmanci na alkhushu'u a sallah wannan dalili sa mu'az dan da yake cewa man arafa man ala yaminihi wa shimalihi muta'ammidan idan kana sallah har ka iya gane wa yake dama da kai wa yake iya hagu da kai da gangan misali ka tsaya sallah kana mamu wani ya taho an riga an fara sallah wani ya taho kaga wannan da ya taho ba za ka san waye ba sai ka waiga ka dube shi ko don haka mu'azu dan jabal yace idan har ka iya sanin na dama da kai da hagu da kai da gangan wa huwa fi salati fala salata lahu bashi da sallah don saboda tsanantawa game da al'amari na al in ka duba at-tafsir kabir na al-fakhr razi wanda ake kira mafatihul ghaibi farkon suratul mu'minun in ka duba tafsirin suratul mu'minun aya ta farko a tafsirin fakhrul razi da ake kira mafatihul ghaibi ko ko at-tafsirul kabir duk ana kiran su ana kiran tafsirin da waɗannan sunaye yayi maganganu akai ya kawo waɗannan bayani al-hasan al yana cewa kullu salatin la yahburu fiha al duk sallan da zuciya bata halarta ba zuciya bata halarci sallan ba domin ta yiwu kana sallan zuciyanka ba ta gurin ya kamata kenan yanda ka tsaya a wurin kana sallah zuciyarka ta zama ita ma tana sallah zuciyarka tana halarce idan zuciyarka ba ta wajen sallar fahiya ilal uqubati afra al-hasan ya ce wannan mutumin wato ya fi kusa da a akan samun lada a dalilin wannan sallah Abdulwahid bin Zaidin yana cewa ajma'atil ulama wa ala annahu laysa lil abdi min salatihi illa ma aqala bawa bai samun rabo game da sallansa sai gwargwadon abin da ya hankalta na sallah gwargwadon abin da ya hankalta na wannan sallah yake samun lada a kan shi idan ya zama sallar taka gaba ɗaya ka gafalta wato ya zama babu alkushuwa cikinta to wannan sallar taka ba ka da lada a tare da ita wannan yana daga cikin hujjoji da malaman suka bada in ka duba littafin majmu'u fatawa na Sheikhul Islam mujallar na bakwai shafi na 29 ya yi maganganu akan dalilai da dama waɗanda ya sa yake kan wannan fahimta na cewa alkushu'u dole ne a samu a sallah yana cewa a suratul bakara Allah subhanahu wata'ala ya ce wasta'inu bis sabri was salati wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in illa alal khashi'in suratul bakara aya ta 45 wa innaha sallah ake nufi wa innaha lakabiratun sallah na da wahala illa alal khashiin sai ga masu alkhushu'u sai shekul islam ya ce to an gama wa hadha yaktabi zamma ghairil khashiin wannan aya tana hukunta cewa duk wanda ya tsaya sallah babu alkhushu'u a tare da shi to Allah yana kushe mara domin kamar misali aya ta 143 ta suratul bakara Allah subhanahu wataala yana cewa wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha illa lin'alama man yattabi'u ar-rasula mimman yanqalibu 'ala aqibaihi sai yace wa in kanat lakabiratan illa 'ala alladhina hada Allah yana da wahala sai ga wanda Allah ya shirye da shi wa innaha lakabiratun illa 'ala al-khashi'in wa in kanat lakabiratan illa 'ala alladhina hada Allah ya ce ka kwatanta tsakanin waɗannan kalmomi guda biyu sannan ka dawo suratu shura aya ta goma sha uku Allah subhanahu wa ta'ala ya ce bura alal mushrikina ma tad'uhum ilayhi kaga kenan kabiratan kabiratan da ake magana ana nufin wanda ba musulmi ba bai iyawa ashe yana nuna cewa al qa'ida ce a sallar musulmi faqad dalla kitabullahi azza wa jalla ala man kabura alaihi ma yuhibbuhu Allah waye wanda yake ganin abu ne mai wahala ya aikata abin da Allah ke so shine kafiri kafiri ne yake ganin abu ne mai wahala ya aikata abin da Allah ke so kafiri abu ne mai wahala gare shi ya sallah abu ne mai wahala gare shi ya yi azumi ko ya aikata wani aiki wanda aka shar'anta na addinin musulunci wa annahu mazmumun bi zalika fi din maskhutun minhu zalika wa dhammu aw sukhtu la yakunu illa li tarki wajibin saboda haka idan aka ce yana da wahala sai aka ce sai ga masu alkushu'u shekul islam ya ce wannan yana hukunta cewa alkushu'u wajibi ne wannan dalili sa Allah subhanahu wata'ala ya ce wa inna halakabiratun illa alal khashi'in la budda an yatabammana alkhushu'a fi salati sai yace kuma in ka dawo suratul mu'minun yana daga cikin abin da ke nuna maka cewa alkushu'u dole ne a sallah domin ita suratul mu'minun lokacin da Allah subhanahu wa ya saukar da ita ya jera abubuwa ne wajibai gaba daya bai kawo mustahabi ko sunna ba ya kawo ayoyin yace misali Allah subhanahu wa yace qad aflahal mu'minun masu imani sun ci nasara sai yace su alladhina hum fi salatihim khashi'un والذين والذين هم للزكاة فائدون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وأهدهم راؤون والذين هم على صلواتهم يحافظون سيتي أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون waɗannan abubuwan da Allah ya kirga gaba ɗayansu babu wani sunna daga wajibi ta abin da Allah ya haramta akbara subhanahu wata'ala anna haula'i humul ladina yarisuna firdausul janna waɗanda aka kirga dinnan su suke gadon aljanna ta alfirdausi Allah ka samu ciki sai yace wa zalika yaktabi annaha la yarisu annahu la yarisuha ghayruhu tunda Allah ya kirga masu masu shiga aljanna ta alfirdausi shin waɗanda ba sa cikin littafin nan za su shiga so domin Allah ya kirga su da ya kirga sai ya ce ula'ika humul warisun kaga kenan wanda baya cikin waɗanda aka kirga din nan to kar ma ya nemi samun kansa a cikin alfirdausi saboda ne Allah ya riga ya rufe magana. yace ulaika humul warisuna alladhina yarisuna alfirdausa hum fiha khalidun sai ce to idan kace alkhushu'u ba dole bane ka shigar da wani wanda baya cikin waɗannan inji shaykhul islam domin Allah subhanahu ta'ala ba wai masu sallah ne kawai yace za su shiga aljannar firdausi ba قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم باوي الذين يصلون بلا الذين هم في صلاتهم خاشئون waɗanda suke hushuku a sallah su ne waɗanda Allah ke sawa a gidan aljanna yace lauka na fi ma huwa mustahabbun da dai a ce cikin waɗanda abubuwa akwai abin da ya zama mustahabi ne lakanat jannatul firdausi turasu duniya. wato kenan aljannar firdausi ana iya samun ta ko da ta aikata mustahabi ko sunna ba wai sai an rike wajibi ba li'anna jannata tunalu bi fi'l wajibati duna mustahabbati ita aljanna ba a samun ta saboda aikin mustahabi sai wani aiki aikin wajibi ba a samun aljanna saboda kana aikata mustahabi sai wajibi ba zan yiwu ka bar sallan farilla ka ringa qiyamul layli ka shiga aljanna ba ba zan yiwu ba ba zan yiwu mutum ya bar zakka ya ringa sadaka yana gina masallatai ya ce zai shiga aljanna ba ba zan yiwu ka bar azumin watan ramadan ka rika kokarin azumin nafila ka ce zaka shiga aljanna ba wato abin da ke sa mutum ya shiga aljanna shine tsaye da wajibi ba mustahabi ba eh, mustahabi yana da kyautata makomarka ne a gidan aljanna amma samun aljanna dole sai mutum ya kula da wajibi wali hada lam yadhkur fi hadhihi alqital illa ma huwa saboda haka duk abin da Allah ya kirga a cikin waɗannan ayoyi na farkon suratul mu'minun gaba ɗayan su wajibai ne inji Sheikhul Islam rahimahullahu ta'ala wa idza kana al-khushu'u fi salati wajiban فالخشوع يتضمن السكينة والتواضع جميعا إذا يزم الخشوع أصلى واجبين عند شيخ الإسلام to alkushu dinnan tawali'u ya kunshi nutsuwa ya ƙunshi a samu nutsuwa tare da kai saboda hadisin abdullahi bin umar ya ci haisu ra'a rajulan ya abasu ya lihiyatihi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani mutum yana wasa da gemu sai yake cewa law a qalbu hadha la khasha'at jawarihuhu da dai a ce zuciyar wannan ta yi tawali'u da gabubban jikinsa su ma sun yi wato la sakanat wa khaba'at shekul islam magana mai yawa a kai waɗannan su ne dai dalilai na malamai waɗanda ke cewa alkushu'u a sallah dole ne so malamai kashi na biyu fa wadda su ne mafi yawa suna cewa alkushu'u a sallar sunna ne ba wajibi ba ne ka hujjoji hujja na farko annabi sallallahu alaihi wasallam an samu wani wanda ya rabkanuwa a sallarsa mazan Allah ya masa umarni ya yi sujudu sahawi wa lam ya'murhu bil i'ada bai ce ya sake wannan sallar ba ga hadisin Ammar bin Yasir wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa innar rajula la yusalli salata mutum yakan sallaci sallah ma yuktabu lahu minha ba a rubuta masa komi na lada game da sallan illa nisfuha ce ladan rabin sallah wani fa sulusuha a rubuta masa ladan sulusin wannan sallah wato ya samu lada kashi ɗaya cikin uku na ladan da ya kamata a ce ya samu wa rubuha annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wani fa yana samun kwata ladan kwata na sallah maimakon a bashi lada ɗari sai a bashi ishirin da biyar wani fa khumusuha yana samun kashi ɗaya cikin biyar na ladan sallah sudusuha annabi sallallahu alaihi wasallam yace wani fa yana samun kashi ɗaya cikin shida na ladan sallah ushuruha wani ma yana samun kashi ɗaya cikin goma ne na ladan sallah wato kenan mutane suna sallah amma ladan kowa daban ne ladan kowa daban ne don haka zaka ga mutane a masallaci a lokaci guda ana sallah amma kuma ladan da suke samu ba ɗaya bane ladan da suke samu ba dai bane ji annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi babu shakka yana tabbatar da cewa rashin alkhushu'u shi ya rage ladan mai sallah yawan alkhushu'u shi yake baka yawan lada a sallah kuma wannan hadisi yana da kyau uh, yana cikin sahihul jami'is sagir sifatu salatin nabi salatu tarawih uh, duk in ka duba zaka gani sannan dalili na gaba malaman sunna malaman fikihu sun yi ittifaki akan cewa laisa bi shartin dukkan malaman fikihu sun yi ittifaki akan cewa al-khushu'u a sallah ba sharadi bane saboda haka ba a cewa wajibi ne ga musulmi a same shi da al-khushu idan babu sallar sabata inganta ba na uku babban dalili wanda yake nuna cewa al-khushu'u ba dole bane shine hadisin al-Imam al-Bukhari yana kitabul juma'a abwabul amali fi salati wanda abu huraira ya bayani daga annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana cewa idza uzina bi salati idan aka yi kiran sallah da zarar ladan yayi kiran sallah akbar shaytan lahu buratun shaytan sai ya juya ya ruga a guje yana hutu yana gudu yana hutu yana gudu inji annabi sallallahu alaihi wasallam wato kiran sallah yana koran iblis hatta la yasma'a ta'zin har sai ya je inda ba zai ji sautin kiran sallan ba za idza sakata mu'azzin idan ladan yayi shiru akbala sai ya dawo fa su suwiba lokacin da za a yi iqama dabara sai ya juya ya sake gudu fa idza sakata idan yayi shiru akbala sai ya dawo fala yazalu bil mar'i idan an gama iqama da kiran sallah an fara sallah to zai zo jikin ya zai zo tare da mai sallah yana cewa uzkur malam ya yakun yazkur ka tuna kaza ka tuna kaza har mutum ya tuna abin da dacen ma bai tuna ba lokacin yana sallah tunani ya masa yawa annabi sallallahu alaihi wasallam yace hatta la yadri kam sallah har a waye gari ma ya manta raka'a nawa yayi rafkan nuwa ta same shi saboda tunanin da shedan ya samar a zuciya lokacin da Abu Salama bin Abdurrahman ya karanta da wannan hadisi sai yace idza fa'ala ahadukum zalika falyasjud sajdatayn wa huwa qa'idun idan ɗayan ku haka ya same shi ya manta adadin raka'o'i da yayi ya ƙara sannan ya sujuda guda biyu yana zaune wato ya sujudu sahawi lokacin da ya faɗi haka sai ya ce ya ji abu huraira ya faɗi haka yana danganta shi ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga wannan hadisi ya nuna cewa idan mutum yana sallah shi ɗan yana iya zuwa gare ka ya sa maka tunani shedan yana iya zuwa ga mutum yana cikin sallah ya sa masa tunani amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce ka take sallan ba hata lam yadri kam sallah shedan ya sa ma tunani mai tsadani har ka manta ma adadin rakawoyi da kai kaga zuciyarka ta nu kenan zuciyarka ta nu amma duk da haka lam ya amurhu bi i'adatiha annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce ka take sallan ba walau kanat batila la'amara bi i'adatiha da a ce sallar ta baci fa babu shakka da annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce duk wanda tunani ya mar yawa yana sallah ya sake wannan sallah tunda annabi bai faɗi haka ba ya zo da cewa yawan tunanin bai bata sallan sai dai ne ya rage ladan sallan kamar yadda wancan hadisi na baya ya nuna wanda in ka duba madarajin salikin na ibn al-qayyim mujallad na farko shafi na 112 yayi magana akai sannan ma al-imam an-nawawi ya ba da labari na ijima'i na malaman fiqihu gaba daya ala annal khushu'a laysa biwajibin ya ba da labarin haka yana cikin al-majmu mujallad na 414 haka ma ibn hajar al-asqalani a fathul bari a mujallad na 226 in ka duba tafsirul imam al-alusi a farkon suratul mu'minun yayi bayani akan waɗannan matsaloli gaba daya al-imam an-nawawi yace yustahabbul khushu'u fi salati mustahabi ne a samu tawali'u na zuciya wal khudu da tawali'u na gangan jiki idan ana sallah wa tadabburu qira'atiha mutum ya rika la'akari da karatun sallah idan kana ana kara idan liman yana karatu sai ka rika bin karatun liman kana nazari game da abin da Allah ke faɗa saboda sakon Allah ne gare mu wa afkaraha idan kana ruku'i ne kana zikiri kalmomin da kake faɗa akwai buƙatar kai tunani game da su wa ma ya ta'allaku biha da duk abin da ya ta'allaka da ita sallah din ita wannan ibada wal i'rabu anil fikri mutum ya kauda kai game da yawan tunani shi ma la ya ta'allaku biha abinda bai ta'allaka da ita sallah ba duk abinda bai ta'allaka da wannan sallan ba babu kyau ka rinka tunaninsa alhali kana sallah sai yace fa in fakkara fi ghairiha idan mutum ya yawaita tunani a cikin sallah tunanin abin da bai shafi sallah ba wa aksara min alfikiri tunanin nasa yayyawa al-imam an-nawawi yace lam salatu hudud da haka sallah saba ta baci ba wannan shine fahimtar galibin malamai lakin yukrahu sai dai duk da haka babu kyau makaruhi ne sawa'un kana fikruhu fi mubahin aw haramin ko da tunanin da mutum yake yi ya shafi haram ya shafi zina ya shafi shan giya a sallah ba ta bata wa mutum sallah wannan tunanin wannan tunanin bai bata wa mutum sallah tunani a sallah bai bata sallah wato gafalta na zuciya bai bata sallah wannan shi da fahimtar akasarin malaman sunna yace ya ga eh, hujjoji na malamai yana da yawa sannan yana cewa qannu qilal ijma'u ala annaha la tabtul an samu ijma'in malaman fiqhu akan cewa sallar ba ta baci ba amma game da karhanci fa fa muttafaqun alaiha duk malaman sunna sun yi ittifaki ba a samu sabani ba a wannan sashi akan cewa babu kyau mutum yana sallah yana tunani babu kyau wannan kowane malami ya yarda da haka amma inda aka saba shine shin idan mutum yayi tunanin sallar tana nan ko ta baci sallar tana nan saboda tunanin da mutum yayi ko ko sallar ta baci nan ne inda aka samu sabani akasarin malamai suna cewa sallar bata baci ba kuma saboda dalilai masu yawa waɗanda muka kirga wasu daga cikin waɗannan dalilai akwai hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yarda wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin yake cewa inna Allah tajawaza li ummati ma haddasa bihi anfusaha ma lam ta'mal aw takallam bihi Allah subhanahu wa ta'ala ya yafe wa al'umar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk abinda mutum ya saƙa a ransa komai munin abin da mutum ya yi tunani a kan shi komai muninsa Allah ya fi mara sai dai sharaɗi malam ta'amal au takallamu in dai baka yi aiki da tunanin ba ko ko baka furta abin da yi tunani a kansa ba in dai baka faɗa ba sannan baka yi aiki da shi ba Allah ya yafe maka komai munin wannan abin to tun da an samu wannan hadisi wanda yana cikin sahihul bukhari da kuma sahihu muslim kaga wannan ya nuna cewa gafalta na zuciya domin gafaltar zuciya shi eh, ake nufi da cewa rashin alkhushu'u a cikinta rashin alkhushu'u a cikin zuciya shine gafalta to annabi sallallahu alaihi wasallam <clears throat> ya ce Allah ya yafe ma al'ummarsa duk abinda suka saka marayukan su in dai ba su yi aiki da shi ba ko sun furta shi sannan akwai hadisin batu bin al-haris Allah ya kara masa yarda wanda ya bada labari shi kansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace wata rana sallaitu ma'a rasulillah nayi sallah tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sallar la'asar mun yi sallah tare da manzon Allah sallar la'asar inji batu bin al-haris falan ma sallama lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallama qama sari'an sai manzon Allah ya zabura da sauri wa kala ala ba'd ya shiga cikin gidan wata daga cikin matansa ana sallama manzon Allah ya zabura ya tafi gida wanda ba a saba ganin annabi sallallahu alaihi wasallam haka ba bayan an gama sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai zauna fuskanci jama'a ayi zikiri yayi zikiri sannan bayan ya gama zikiri wani lokaci ya gabatar da nasiha gare su amma wannan karo ana gama sallar la'asar mazan Allah ya fada gida su makaraja daga baya sai ya fito yana fitowa wara fi wujuhil qawmi min ta'ajjubihim li sur'atihi sai ya ga fuskokin sahabbai kowane sahabi fuskarsa tana cike da mamaki abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a wannan karo saurin da yayi na tashi ya shiga gida bayan an gama sallah ya ba wa sahabbai mamaki saboda ba su saba ganin annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata haka ba fa qala sai manzon Allah ya ce musu zakartu wa ana fi salati na tuna ne alhali ina cikin sallan nan sallar da aka yi ta la'asar din nan ina cikin yin ta sai na tuna tibran inda na akwai wato wasu zinari da ke cikin gida fakari to an yumsiya sai na ji tsoron kada rana ta faɗi maraice ya same ni au ya bi ta inda na kowannan zinarin ya kwana a gidan nan fa'amartu bi shi shine maza na shiga gida na bawa mata na umarni su raba wannan zinarin gaba ɗaya abinda zai nuna maka wannan hadisi yana cikin sahihul bukhari abinda zai nuna maka cewa tunani a sallah bai bata sallah shi kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi saboda haka wannan ya gwada cewa tunanin abin da yake waje da sallah domin tuna zinari zinari bai shafi aikin sallah ba ya shafi abu ne wanda ke cikin gida amma duk da haka manzon Allah ya tunaninsa kuma yana cikin sallah sannan kuma sallar annabi ba ta ɓaci ba domin da sallarsa ta ɓaci babu shakka da zai sake ko ya gaya masahabbai ko ku sake naku amma kaga duk babu ɗaya daga ciki waɗanda ya auku saboda haka galibin malamai suke cewa eh, rashin alkhushu'u a sallah bai ɓata sallah sai dai ana kwadaitar da musulmi ya kasance sallarsa an same ta kamar yadda ibn hajar ya faɗa a littafin bulugul mara alhassu alal khushu'i fi salati ana kwadaitar da mutum a samu alkhushu'u a sallah a samu tawali'u a sallah sai dai anan abinda malamai fiqh suke magana akan shine ana magana ne akan al-ijza'u la hukmi as-sawabi wal qabul ko da ake cewa sallar mutum ta yi ko ba ta yi ba ana magana ne akan lada ba ana magana ne akan isarwa ba ladan ba domin akwai bambanci tsakanin isarwa da kuma lada ana cewa wani sallarsa ta isar ta isar saboda ta sauke mar wajibi da yake kansa saboda dole ne kowane mu yi sallah sallar da muke muna sauke wajibi ne to sannan bayan sauke wajibi kuma akwai samun lada don haka matsaloli guda biyu ne don haka akwai bambanci tsakanin al-ijza'u wa tsawabu aw al sallar ka ta isar ko da ba a samu alkushu'u ba wannan malamai mafi yawa suna faɗin haka amma ba wai suna nufin za ka samu lada akan wannan sallan ba Allah ya samu gadi wato akasarin malamai suna cewa ko ba a samu alkhushu'u a sallah ba ba a samu tawali'un zuciya da gangan jiki ba sallar ta isar to ko ka ji an ce ta isar karka dauka wai zaka samu lada ne la wata sallar kaman tsumma ce ta dai isar ta soke ma farilla amma ana jifan ka da ita ba a karba saboda haka akwai bambanci tsakanin isarwa da kuma karba kamar yadda al-fakhrur razi ya faɗa a littafin tafsirinsa farkon suratul mu'minun mujalla na 23 shafi na 78 yana cewa innal hubura indana laysa shartan lil ijza bal shartun lil qabul wal murad min al ijza alla yajiba al qaba'u ko da kaji ana cewa sallah ta isar ko da babu al khushu'u a cikin ta wannan sallah ta isar wa mai ita wato ana nufin ta sauke maka farilla wal murad min al qabul hukmu sawabi wal fuqaha'u inna ma yabhasuna an ijza in malamin fiqhu kaji yayi magana akan sallah yana magana ne akan sallar ta sauke maka farilla ko ko bata sauke maka wajibi da yake kanka ba saboda kowane musulmi wajibi ne yayi sallah idan lokacin isha yayi wajibi ne kowane musulmi yayi isha lokacin asubahi yayi wajibi ne kowane musulmi yayi idan kayi kaza kayi kaza ka sauke farilla wannan shine aikin malamin fikihu. amma malamin fikihu ba shi da ikon ya ba da labarin samun lada akan sallah Allah ya samun gane idan ka yi alwala ka shigo masallaci kayanka da tsafta wurin sallarka da tsafta ka yi sallah irin ta manzon Allah malamin fikihu sai ya ce sallarka ta yi ko amma in ya ce ta yi karka ɗauka wajen Allah kana da lada wajen Allah akwai sharaɗi kafin a samu lada sharaɗin shi dai ya zamanto sallarka ta samu alkhushu'u kamil idan alkhushu'u din na akwai na ƙasa, to yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayani haka ladan mutane yake kasancewa wani ya samu ladan gaba daya wani a raba kashi biyu ya samu rabi wani a raba kashi uku ya samu kashi daya wani ya samu kwata wani ɗaya cikin biyar wani ɗaya cikin shida har manzon Allah ya kai ɗaya cikin goma akwai ma wanda ba shi da lada akan sallar shi amma dai sallar ta sauke mar wajibi wannan ne kar mu ɗauka idan aka ce sallah ta isar yana nuna cewa sallar ta akwai lada a kanta don haka makaruhi ne mutum ya sake jikinsa wajen tunani idan yana sallar makaruhi ne wannan in ka duba bayanin ibn hajar al-haitami a littafin tuhfatul muhtaj sharhul minhaj mujallar na biyu shafin ɗari da ɗaya da tafsirin al'imamul alusi suratul muminu suna bayani akan cewa wato makaruhi ne al'istirsal ma'a hadisin nafsi mutum ya sake jikinsa yana sallah kuma ya dinga taɗi da ransa wal'abasi da kuma wasa mutum yana sallah yana wasa ka taswiyata rida'ihi kamar mutum yana sallah yana gyara mayafinsa da yake da suna yafa mayafi su yi ibada yanzu a ce mutum yana sallah sannan kuma yana gyara babban riga ko wani abu haka au imamatihi ko ko rawaninsa da gairi daruratin in ba dai akwai larura ba ne min tahassuli sunnatin aw daf'i madarra ya zama dole sai ka gyara wannan rigan saboda in baka gyara ba za ka to musamman babban riga ya zama in baka gyara ba to karshen ta za ta harɗe ka sai ka faɗi saboda haka gyara babban rigan ba a cewa aiki ne mai yawa a sallah saboda kayi ne saboda kawar da wata cuta da za ta iya samun ka in baka yi ba a dalilin wannan riga amma rashin saka kayan da zai raba ka da nutsuwa in za a yi sallah shi ne mafi dacewa saboda haka mafi yawan malamai suna magana akan makaruhi ne shi kansa tunanin makaruhi ne cewa sallah tana ɓaci mafi yawan malamai sun ce a'a wannan kuma shine fahimta mafi inganci fahimta mafi inganci shine sallah ba ta ɓaci saboda an an rasa alkhushu'u a cikinta sallar tana inganta amma in aka ce sallar ta inganta ba wai ana nufin zaka samu lada bane tana yiwuwa baka da lada ma akan sallah gwargwadon alkhushu'u da ke sallah gwargwadon ladan da zaka samu gwargwadon alkhushu'u a sallah gwargwadon ladan da mutum zai samu wannan shi ya kai mu ga matsala ta karshe ita ce matsala ta hudu shine ita sallar da ba a samu alkushu'u a cikinta ba shin za a sake ta ko kuwa idan ya zama mutum yana sallah gaba ɗaya hankalinsa baya cikin sallah har ya gama wannan sallah to wannan sallah shin zai sake ta ko kuwa sallar tana da ta inganta ya tarattabu ala qawli man aujaba al-khushu'a wa ƙalbi, al wujuba i'adati salati ga malamin da ke cewa dole ne a samu alkhushu to babu shakka sallan ta baci dole a sake ta Kamar yadda ibn hamid yake faɗi ga mazhabar al ahmad da kuma shekul islam ibn taimiyya rahimahullahu ta'ala amma da galibin malaman fikihu suna cewa rashin ba baya bata sallah amma yana nakasa darajar wannan sallah to idan darajanta ma ya nakasa mutum yana iya sake wannan sallah tunda sallar da kai ka yawaita shagalta a cikinta shagaltan ya tsananta wani mutumin ya gama sallah raka'a ta farko ya shiga ta biyu amma inda za ka tambaye shi me ka karanta a raka'an farko wace sura kai bayan fatiha wallahi ya manta da yawa mutane na da irin wannan rafkana da shagalta game da al'amari na ibada sau da yawa saboda tsananin wato rashin samun tawali'u na zuciya zuciyar ba ta tare da shi saboda haka sallar da yake gangan jikinsa ne kawai yake don haka yasa ya shiga raka'a ta biyu ya manta ma surar da ya karanta a raka'an farko wanda dama aikin da ake so kai kenan a sallar ka shine nazarin surorin da kake karantawa da darasin da ke cikin waɗannan surori da auna su da rayuwarka da neman gafaran Allah da addu'a Allah ya tabbatar da kai akan abin da aka samu gazawa da sai zama mutum ya rafkanu game da surar ma da ya karanta a raka'an farko to idan misali aka samu irin haka a raka'a ta biyu ya manta surar da ya karanta a raka'a ta farko da aka zo raka'a ta biyu sai ya manta anya ma raka'a biyu yayi ko uku ne saboda haka sai ya zarce sallar sai ta rikice mar to wannan shin sallar nan ya sake ta ne yafi koko a'a haka dai zai karasa ta eh, ga ta sallar kazama wannan ibn al-qayyim yayi magana akai a littafin madarij salikin mujallal na farko shafin 528 yana cewa fa in qila ma taquluna fi salati min adami khushu'in hal yu'taddu biha am la shi idan aka samu sallar da babu nutsuwa a cikin ta sallar an samu shagalta mai tsanani shin wannan sallar za a yi littafi da ita ko ba za a yi littafi da ita ba ibn al-qayyim al-jawziya ya bada amsa yace ammal i'tidadu biha fi sawabi idan ana maganan talada ne ayi lissafi da ita yace fala yu'taddu lahu biha wannan kamkar ma ya fara tunani duk sallan da kaga da ka gama ta amma tunani yayi yawa wannan sallah kar ma kai tambana akwai lada mai yawa kanta illa bima aqila fihi minha sai dai gwargwadon abinda ya hankalta na wannan sallah shine inda zai samu lada wa khasha'a fihi li rabbih Abdullah ibn Abbas yana cewa laisa laka min salatika illa ma aqilta minha baka samu wani kaso wani rabo wani lada game da sallanka sai gwargwadon wanda ka hankalta gwargwadon abinda ka iya hankalta na wannan sallah shine zaka samu lada akai akwai hadisi da yazo a cikin al-musnad marfu'an ibn al-qayyim yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana hadisi da muka karanta a baya innal abda la yusalli as-salata wa lam yuktab lahu illa nisfuha aw thuluthuha aw rubu'uha mutum yakan gama sallah amma sallar baya samun lada face rabin abin da ya kamata ya samu ko kuwa kashi ɗaya cikin uku na ladan da ya kamata a ce ya samu ko kuma kwata na ladan da ya kamata a ce ya samu hatta balaga ushuraha ibn al-qayyim yace wa qad allaka Allahu falahal musallina bil khushu'i fi salatihim lokacin da Allah yake magana akan masu sallah sun ci nasara masu sallah sun tsira ba sallar kadai Allah ya magana akai ba sai da ya ta'allaka sallan da al-khushu'u fi salatihim alladhina hum fi salatihim khashi'un ba wai masu sallah sun tsira ba la masu al-khushu'u a sallah sun tsira ashe sharaɗin ka samu tsira game da sallarka shine a samu alkushu fadalla ala anna mallam lam duk wanda ba a samu alkushu a sallarsa ba falaita min ahli falahi to baya cikin waɗanda suka tsira in inji ibn al mu jawziya saboda bai cikin waɗanda Allah ya magana a kansu. walau itadda lahu biha thawaban lakana min al-muflihin idan aka ce yana da lada kamar an sa shi kenan cikin waɗanda suka tsira an sa shi cikin waɗanda Allah bai lissahi da su ba wa ammal i'tidadu biha fi ahkamid dunya amma ana iya lissafi da wannan sallah mara kyau din sallan da ba a samu alkhushu a cikin ta ba za a iya amfani da ita ta wajen hukuncin duniya wani irin hukunci ne na duniya shine idan mutum baya sallah kafiri ne kaga kenan hukuncin da ya shafi zamantakewa tsakanin mutum da mutum ka ba da shaidar wani musulmi ne in dai ya tashi ya yi sallah ko da ƙazamar sallah ne eh, ko da irin wannan sallah ne wanda babu alkushu shi kenan hukunci ya tabbata wani musulmi ne kaga kenan ana sallah ta amfane shi ta nan hukunci na duniya amma a lahira wannan sallah bai da rabo illa gwargwadon abinda aka samu alkushu a cikinta eh, wa suqutil qada'i fa in galaba alaiha alkhushu wa ta'allaqaha itudda biha ijma'an wa kanat as wal askaru aqibaha jawabira wa mukallim wa mukammilatin li nafsiha idan misali lokacin da mutum ya tsaya zai yi sallah ya zama an samu shagalta na zuciya akwai shagaltar zuciya to amma kuma wani lokaci yana hankalta da ibada ɗin zuciyan wani lokaci ta koma tunanin duniya wani lokaci ta dawo tunanin lahira ta dawo tunanin sallah to malaman sunna suka ce abinda za a yi wannan sallah na'am tana da lada kaɗan amma idan ya gama sallar idan ya gama sallah ai zai zauna ya zikiri to wannan zikiri sai a yi lissafi da su sai a cikin wancan gibi bayan wannan zikiri ai zai yi nafila in ya yi nafila sai a ɗebo sai a toshe wancan gibi to har dai wannan sallah ta zama daidai yadda za a karɓa ta amfani shi a ranar tashin kiyama wannan ya samu hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa in galaba alaihi adamul khushu' fiha amma idan sallar rashin tawali'u yafi yawa a cikin ta shagalta yafi yawa a sallar wa adamu ta'aqquliha akasarin sallan bai hankalce ta ba faqad ikhtalafa al-fuqaha fi wujubi i'adatiha anan malaman fiqh suna cewa shin zai sake sallan ko ba zai sake ba wanne yafi dacewa gare shi daga cikin almajiran al-imam Ahmad akwai Abu Abdullah bin Hamidin yana cewa ya kamata wajibi ne wannan mutum ya sake sallah wajibi ne da kuma abu hamidin al'imam al-ghazali in ka duba ihya'u ulumidin yana cewa dole ne mutum ya sake sallah da akasarinta bai hankalce ta ba suna kafa hujja da cewa salatun layu sabu alaiha saboda ita wannan sallah da yayi ya gama ba shi da lada a kanta shi kansa ya sani tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bamu labarin irin sallan da ake samun lada a kai sannan in ka koma alqur'ani lam yudman lahu fiha alfalahu Allah subhanahu wataala bai yi alkawari mai wannan sallan zai tsira a ranar tashin kiyama ba falam tabra'a zimmatuhu minha saboda haka kenan wannan sallah bata amfane shi ba ya kamata ya sake wannan sallah li'an al-khushu'a wal aqla ruhu salati saboda ainihin tawali'u da hankalta su ne ainihin ruhin sallah wa maqsuduha hawa lubbuha fa kaifa yu'taddu bi salatin faqadat ruhaha wa lubbaha ta ya za a yi a ce an yi lissafi da sallar da bata da ruhi sallah ce matacciya ya za a yi a yi lissafi da ita saboda haka wannan sallah ya sake ta wajibi ne inji waɗannan malamai wajibi ne ya sake wannan sallah uh, ibn al-qayyim al-jawziya yayi magana akai dangane da sabani da malamai suka yi akan shin dole ne ya sake sallan ko ba dole bane a ƙarshen magana ibn al-qayyim jawziya ya rinjayar da cewa ya kamata mutum ya sake wannan sallah tunda shi kansa yana da tabbacin rashin samun nutsuwa a cikinta mafi yawan sallan bai samu nutsuwa ba mafi yawanta bai samu nutsuwa ba yace fa in aradtum wujub al-i'ada litahsul hadhihi ath-thamarat wal fawaid idan ana nufin ya take sallah saboda amfanin sallan ya samu gare shi amfanin sallah ya samu menene amfanin sallan amfanin sallan shine ka samu lada sannan kuma a dalilin sallan nan ka tsira a ranar tashin kiyama sallan da za a samu tsira a tashin kiyama ita ce sallar da aka samu alkhushu allazina hum fi salatihim khashi'un to idan ya zama ana cewa ka take wannan sallah saboda ka ci ta sai ya ce fa zalika ilaihi wannan an baka zabi in sha'a an yuhassilaha in dai yana so ya samu lada akan wannan sallah to yana iya yi wa in sha'a an yufawwitaha ala nafsihi in ya ga dama yana iya barin wannan sallah ta wadatar masa amma cewar dole ne a hukunci na ibada ya sake wannan sallah wannan bai inganta ba ba a cewa mutum ya sake sallah saboda rashin alkushu ya ce wa hadal qawlu sani arjahul qawlayn waɗanda su ne matsaloli guda hudu waɗanda ya kamata mai magana a kai kafin ma mu shiga wannan babi domin abin da babin ya kunsa shine bayani akan abubuwan da a dalilinsu ake rasa alkhushu'u a sallah amma ainihin alkushu'u ɗin ibn eh, wato shi ibn hajar bai yi magana a kansa ba illa kawai ya ce ana kwaɗaitarwa ga musulmi a samu alkushu a cikin sallarsa saboda muhimmancinsa domin yana cikin malamai da suke cewa alkushu'u ba dole ba ne a sallah bal sunna ce mustahabi abin kwadaitarwa ga musulmi saboda ya samu lada a kai Allah ya sa albarka cikin abin da muka faɗa kuma Allah madaukake mana gafaran kuskure